من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna miƙa godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kawo mu wannan yini kuma ya kawo mu wannan rana na sha shida ga wannan wata mai alfarma a Ramadan shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da uku a wannan majalisi na mu gaba majalisi na mu mai girma wanda muke da littafin Allah subhanahu wa ta'ala karatunmu na baya mun karanta tura wanda ake kira suratul ibrahim kuma mun ji abin da sun ta kusa wanda ta tattaro aya hamsin da biyu ta labarta mana abubuwa da dama ne da Allah subhanahu wa ta'ala da yadda annabi Allah sallam yayi addu'a kuma Allah ba wa ta'ala ya wannan addu'a da yadda ya roki Allah Allah ya nisantar da shi daga abin da ya shafi hoton guba da shi da 'ya'yan da ya haifa to a yau kuma za mu shiga sabuwar sura suran da ake kiranta suratul mu'minin wannan sura wanda aka ba ta wannan suna wannan shi ne sunanta wanda ake kira suratul wani wasu malamin suka ce dalilin da ya sa aka ambace da wannan suna suratul hijri saboda an ambaci a hijr a aya na tamanin a cikin wannan sura ashabu laifin su ne mutanen annabi allah annabi tsari a nan ashabu laifin a nan ne wajen zaman su yake kuma a nan suka rayu sannan abu na gaba wannan sura sura ta shirar makka ma'ana wannan sura an saukar da ita ne a makka a zance mafi rinjaye sai akwai hadisi ruwaya da aka ce wani ayoyi da biki kamar aya na 87 da 90 da kuma 94 cewa an saukar da su ne a madina amma wannan zance ne mai rauni matuƙa zancen da ya fi bayyana shine ayoyinta gaba ɗaya bakiya ce kuma kullum muka maimaita wannan saboda haƙƙi ce ta ilimi ka ce makiya ko madaniya ba wai an zaura ne kawai aka kirkira aka ba da sunaye ba idan aka ce malaman eh, ulumul qur'an bayanin da suke cewa idan aka ce aya makiya ce to wannan ittifaqan an saukar da ayan ne gabanin ayi hijira hijira daga makka zuwa madina sai a kira ta suna makiyya za ka ci aya madaniya bayan an yi riga an yi hijira to sai a kira ta madaniya to kuma take iya yiwuwa a ce manzo Allah ya zo wani abin a Makka sai aka saukar da aya to idan ya zama to bayan hijira ne to duka sunan wannan ayan madaniyar saboda haka wannan wannan sura sura ce makiyya a zance mafi rinjaye sannan wannan sura wanda ake kira suratul hijri jerin gwanin saukanta tartib ne da aka saukar da aya ita ce aya na hamsin da hudu a jerin sauka na kirge ita ce aya na hamsin da hudu da ita ce sura na hamsin da hudu sannan kuma ta sauka ne bayan an saukar da suratu alaihi salam gabanin a saukar da suratu an amke sannan adadin ayoyi da ya kunshi a wannan sura tana da aya ne ɗari daya, ɗaya wannan sura abin da ya fi kula da shi wajen karantarwa shine mawdu'a a ar-ra'is yana bayanin halin kafirai waɗanda suke musu na gaskiya musu akan gaskiya da kuma hujjar cewa mai yasa suke musu kuma karɓarsu ya za ta kasance tun daga nan duniya saboda kai ma in za ka yi musu a gaskiya ya kamata ka san cewa za ka iya kaiwa ko ba za ka kai ba sannan kuma har waya wannan sura ta kushi bayani akan kalmar alqur'ani mai girma da kuma kasancewa cewa alqur'ani saukakkiya ne daga wurin Allah madaukakin sarki kuma alqur'ani hidaya ce ga mutane shiryuwa ce ga mutane ga wanda ya karbi ya yarda zai zo da alqur'ani sannan tana gargadar da kasirai ta hanyar da har za a iya mana bayani yadda za su auka cikin matsala kuma su kitar banga gaskiya sannan menene yake hada kafin ya garbi gaskiya ba abin da yake hada kafin ya garbi gaskiya ba ce son zuciya da bin sha'awa to kai ma in kana da son zuciya da bibiyar sha'awa na yau da gobe sha'awowi kai ne ka gama ta ce za ka fi kai ne ka ga kayan mutane za ka je ka sa ido kai ne ka ga wancan za ka yi kaza a kira to za ka ga duk mutum da yake da wannan sifa to bai iya yin aikin alheri mutumin da yake da sifa na sa'a ma Allah to zuciyarsa sa za ta bai da masa aikin alheri saboda aikin alheri yake da karu kwana yakan zuwa ya rubuta sharri to shedan kenan sannan kuma a wannan sura har wayo akwai lalaci da Allah subhanahu wa ta'ala yake wa annabi sa tasliya ala lalashin mu da Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mutane ba za su yi imani ba kafirai ke da kuma bayanin da yake mutu ga na halin cewa kullum naki ke sai mazala ta musu wata mu'jiza dole ne ya kawo abu ko ya zo mala'ika zai ce shi annabi sannan akwai bayanin da yadda hujja da tasirai daga manya-manyan halittun Allah ni wata ara da kuma ni'ima wanda Allah madaukin sarki ma bayan da kuma bayanin cewa idan aka mutu za a tashi duk sura ta za ta yi mana bayani sannan kuma akwai tabbatar da dugadugai na manzan Allah sallallahu alaihi sallama da umarni da Allah yake ba shi cewa ya rika haƙuri ya yayi dauriya ya ya yafi ya yafi ya yi afuwa kuma ya daure ya ci gaba da dawa Allah subhanahu wata ala ba zai ba da shi ba kuma Allah ba zai bar shi ba saboda haka duk wannan sura ya tattaro wannan abubuwa sai Allah mana ku sarki ya fara da na sha faɗa fara karatu da basmala ko abu sura da basmala ba ijtihadi ba ne ba kuma ittifaki ba ne na malamai da wankan malamai ba ne a'a tauqifiya ce daga wurin annabi Muhammad ya ta samu haka ne annabi kuma ya yi wasu surori kusan duk surorin alqur'ani gaba daya ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kan bude da basmala an banda sura guda daya cikin sautul bara'a ko fito bakin wanda a ɗan wasu malamai suke cewa idan ka faro karatun daga tsakiya to za ka iya farawa da fatman a wasu tafi a to amma dai annabi muhammad bai buɗe farkon suran da basmala ba in ka zo sautul amfani. sai ka hada ta in ka kuma da suke cewa tana haɗe da suratul anfal amma wannan sai ka ji wurin da wanda tafsirin su bari ko tafsirin sabta bi shi ma ya magana kan haka haka eh, ibnu kasir al-dimishki shi ma ya magana wani kawo ba ta maka sunan Allah subhanahu wataala bayan basmala shi kuma galibi akan fara karatu da basmala wanda tarbiyyar da malaman mu kai mana kamar kana neman albarka ne a wajen Allah subhanahu wataala kamar ka ce bismillahir rahmanir da sunan Allah da ke farawa mai rahama mai jinkai da bayansa saboda basmala suna kunshe da wasu abubuwa mai tarin yawa da sauransu shi yasa wasu turare za ka ga cikin hadisan manzo Allah ta alaihi an kafa wasu hadisai dangane da fadail na basmala a ce akwai waya wasu a cikin sunan na al-Imam Abu Dawud a ce eh, duk ma a. babu wani abun da duk wani abun da yake mai alfarma in ba a fara da basmala ba kowa akbar duk abin da yake mai albarka ko mai alfarma duk abin da ba a buɗe shi da basmala ba to wannan yana da yankakken albarka to wannan ruwayar za Allah bai ta shi ba an samu ruwaya haka amma malamai suka ce bai inganta ba to amma an sami wurare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rika buɗe ya shi basmala akai misali in muke zo cin abinci akwai hadisi tabbatacce manzo Allah yake cewa ka ce bismillah shi ma ba ƙara sawa za ka za ka faɗi kalmar bismillah sai kuma ka ci gaban ka haka ɗan ka ma za ka koya maka kar ka yadda mutum ka cin abinci yana yi ba tsakiya sana ga manzo Allah ya koyar da mutum zai shiga ban yake sai ce bismillah lokacin ta shiga gaban gida kafa hagu za ka fara tura sai ka ce bismillah akwai ruwaya hadisi ingantacce sai ka shiga kana faɗin bismillahi shaitanu da ke bangira da ke kallon al'aurarka su iya shiga jikinka su maka sharri sai kuma ka da matsala a wani shaitanu su shiga su hana maka iya tasiri a cikin matanka su hana maka tasiri su sa ya ta zama wani yanayi su sa maka mantuwa su jefa maka cikin iri-iri Allah subhanahu wa ta'ala wannan basmala sai su ji kamar an zuba musu ruwan zafi ne a jiki to an samu ruwa ya kan haka sannan kuma har wayo an samu ruwa ya cewa mutum zai yanka ya ce bismillahi allahu akbar ko wallahu akbar hadisi ya zuwa kan haka ka faɗi wannan to amma wani turare da ake roitowa duk abin da baka ce bismillahi na cikin albarka wani ba gaskiya ba ba annabi ya faɗa sai dai kawai ka faɗa da ka samu lada wurin Allah subhanahu wa ta'ala kuma ba ka faɗa ba to ana kaddara cewa ko ka manta ko ko babu laifin da za a babu sannan ko za ka yi tilawa na alƙur'ani mai girma ya halatta kamar da imamu shafi yake fara za ka iya yi da basmala za ka iya da istiaza kuma istiaza ga kan kala saboda ka ne Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa bayan bismillahir rahmanir rahim Allah bada ki sake ce alif lam ra shi ma dai wannan arfa ko ka ce hurufin mabani ko hurufin maqatta wa'anda sai ko ba a fassara duk wani malamin tafsiri abin da idan zaka jira ce maka Allahu a bi muradihi bi zalika amma akwai wasu ijtihadat da waɗansu abin da ake nassabawa a cikin gina da lissafin lahi da abbas in an zo wasu harfa irin su qaf ta ce ismul jabal sunan dutse da yake wa duniya to shi ma an ka duba aslan isnadin bai kai ba wajen sa ijtihadi ne kawai ake samu a wurin suna. to saboda haka Allah madaukakin sarki shine mafi sani da irin wa'annan harfa domin la'annahu lam yarid fi ta'wili ha shay'un sarfa wani abin da yake nasi a bayyane cewa ana fassara su min kitabillahi alqur'ani aw bi sunnati rasulih rasulillah ko a sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ce tilka ma'ana hadhihi alayat wa'annan ayoyi ayatul kitab ayoyi ne na alqur'ani mai girma wanda yake kunshe da bayani dalla-dalla wa ƙur'anin mubin da kuma abin karatu wanda yake bayyanawa tsakanin gaskiya da ƙarya saboda haka ayon alkur'ani yana kunshe ne da abin karatu wanda yake bayyana gaskiya da abin da kuma yake ba gaskiya ba saboda haka alkur'ani mai girma irin abin da galibi ya kunsa ke zai bayyana masa hukunci kuma a akan gaskiya kuma ya dora ka ake ya ka nuna maka cewa abin da ba gaskiya ba ne don ka nisanta sai Allah subhanahu wata'ala ya ce ruba ma ya waddu alladhina Za zaka ga wasu malaman hau suna cewa ruba ma ana masa tashdidi ana ana karanta shi da tashdidi kuma ana karanta shi da tafsiri ko ce ruba ma ko ruba ma kuma yana zuwa littafsir ko kuma littaqlid fakar rubama ya wajen lalzina kafaro laukanin musulmina za ka ga kafirai a ranar lahira ya wajen kafiri za ga ga kafirai wa'anda suka saki Allah yau malkiyamaki a ranar alkiyama a lokacin da ayyar wahalar wahalar musulmina aka nuna musu halinsu a fili kafiri ya ga wuta zai tafi musulmi kuma zai tafi aljanna ne Allah ya tabbatar mana haka duk to a lokacin kafiri zaka ga kuma ina burin ina ma musulmi na ina ma a ce su su zamo musulmai wannan burin kafiri za su yi shi a lokacin da suka ga azaba kolobolo amma sun yarda su bi Allah subhanahu wa ta'ala to shi da Allah subhanahu wa ta'ala ke gaya mana a wuri can wato sada da ke ce walau tara idil mujrimun walau tara idil mujrimun tara ina ma a ce kaga lokacin da izil mujrimuna a lokacin da jahilai lalatattu na ki su rukusihim za su sauƙaƙar da kawunan su inda rabbi a gaban ubangijinsu abinda suke cewa rabbana ya ubangijinmu absarna ya Allah mun ga abin da kaga ya mana a duniya yau gashi mun gani wa ina ya Allah mun ji ya Allah farji'ina ka koma da mu duniya na'mal salihan za mu yi aiki na kwarai inna ruhin mun yarda mun yi imani ana magana Allah ba su yi masa misal ba azaba ga wannan Allah ba zai karɓi wani su ba a har wayo a cikin sauran saba Allah ya ce walau taraku ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara maimaitawa ya ce walautara da za ka ga irin zalimuna wa'ancan mujirmun irin zalimuna a lokacin da abzalimai waɗanda suka ƙi Allah ya rufe gaskiya da za ka gansu mawukufu na inda rufe malam ta za a tsaye da su a gaban Allah wallahi kowa mutu ya tsaya gaban Allah ba inda za ka yi da ran sai an sai da kai abinda ake gaya maka ka yi zin lankarera sai ka mutu sai ka abin kuma a zahiri ina ma ake gayo da Ali bin Abi Talib yake cewa da yawan mutane barci suke yi wallahi barci suke yi amma kuma suna mutuwa za su kai kafin sun hukunci Allah kana barci a yanzu duniya ta cikin biki A ba ku ba za ku yadda ba ba ba za ku yadda ba a jin kira jin talib sahabi annabi kuma su zuwa da manzon Allah kuma ayoyin sauka ta yi su suke raye ne kula ya take sauka kuma ka san ko bai zuwa ce maka annabi ne ba za ka ba za ka za shi yi zagin sahabi hatsari ne yake mutane suke amma kuma idan ma su idan suka mutu ayyukan su suka mutu to me yake nufi to ga ga sun farka yanzu ba ba kike ba zuwa kike yarda ba ga sun farka yanzu misali kira ake ma jama'a su ba da taimako ga marayu bilhaƙi wani zuciya shi ɗin zai wani kuma shi ɗin zai ya kai ya za a kai shi wani da bukata shi ba yana da bukata to kun ga ita wannan rayuwar da muke ci akwai bayan allah da ba kawai wannan za su ma suna son a ce su ma akwai na tallafi to karka bari kai a barka a baya a kira ka dan ka zo ka bada guduma na harka baraya da zaurawa al'armila ke da wa'anda ba su da kowa sai Allah don da yawa ana mutuwa a bar mata sai su zama goraye yan musulmi ba su taimaka musu ba ma zai taimake su wanda hadisi tabbatacce manzo Allah yake cewa duk wanda ya taimaka matan da ba ta da miji wanda ya taimaki matan da ba ta da miji tana kame kame na wurin da kanta wallahi ke matsayin sa kamar wanda a rayuwarsa azumi ke yi baya karya ko kuma wanda yana tsina tana tifili a cikin dare haka ba abu maza bane a wani da kuma yace kamar mai jihadi ne fi sabilillah al mujahid fi sabilillah to su haka suka kafiran nan Allah ya ce da za ka ga lokacin da za a tsere su a gaban Allah subhanahu wa ta'ala to za ka yi mamaki me zai faru yarji ubaduhu ila ba'din al-qawm za ka ji sha shi shi sa mai da majuna magana wannan ya zargi wannan wannan ya zargi wancan wannan ya zargi wannan wannan ya zargi wancan ya kula suri ko ga abin da suke fara da rauna na na cirku da manyan shi a gabanin masu girman kai ya na ladina ko za ka ji waɗanda suke rauna na abinda suke cewa walin ladina stagbaru da manyan su waɗanda suke hana su bin Allah abinda suke cewa da su laula antum lakunna mu'minin laula antum lakunna mu'minin wallahi ba don ba da mun yi imani kake ji ko kora mashi ba zai ba mun shi ma karamin azzalimin domin Allah ya kira mutum azzalimi kuma a kiyama to ba karamin dan iska bane a rayuwar shi da duniya wani ƙarya zai zo ya gaban Allah shi kansa shi da ya mun karanta a baya kirkiri ya zo ya tsaya ya zaga muku a yau kun kibin Allah ni ne da ne kuka kiri ni kuma abin da zai yi muku ni ba kuma da yara ke saboda haka ƴan uwa tabbas kan azzalumai ba abin da za su iya yi mutanen banza ne wanda suka fi Allah Allah subhanahu wata'ala kuma ya hukunta su saboda haka gaban Allah madaukakin sarki haka za ka gan su za su zo gaban Allah a walakance a kaskance kuma a wuri su za ka ga tasiri arne za ka ga an zo da shi a ɗaure a cikin bari yana cikin damuwa to anan da zai fara burin cewa to duk wa'annan ba shi Allah yake cewa ya waddu ladina kafaru law kanu muslimin ina ma ake su su musulunta burin su kenan amma ko ba zai yi ba ta fi kafirin ne ba ba ka da wani karkuwa don balarabe yana cewa alwaktu kasai wai lokaci kamar takobi ne idan kai baka iya sarrafa shi ba shi zai sarrafa kuma wani time kake da shi da za ka bi Allah shi ne time da kake zaune a wurin saboda ba ka da tabbas yanzu za ka tashi a za ka da wannan tabbas ɗazu ɗazu ta mai waya daga gida ko wani makwabci na yana harkar shi kai da kuma wani kawai kwanciya je yi da da zaka sai sai shahara sai da za ku tafi yaran ya san yau zai yi waye gari a kabari sai kuma ba baka da time ba time should not wait for you by the time da aka invoice din naka zuwa ga wani abin da yake da muhimmanci go ahead for to sai zaka ce cewa ina ma su su nan? to tare da haka nan mutane abin ta kai ki manzo Allah kira su ke su yi imani sai sai su ba a su su huta ba su su ci naman su su shage su su ci su su ci jakin su su ji abin da suka gada dama shi zinace zinace sun suna da right they have right to do whatever they like to Allah subhanahu wa ta'ala sai ce karka da ji zarhum na zarhum ya kuma ya tabbata da wani zarhun kyale su ya kulu su cikin abin da za su ci su ji daɗin rayuwarsu wa ya kamata su hole su ji daɗin su su ciyekiyarsu su su ji daɗin su, wa yi rihimun amal bulace-bulace ta ɗibansu yi ta yi abin ku a ce ka yi kaza ce a lokaci kaza kana da tabbas za ka kai a ka bi Allah kawai akan da aka kira saboda karka ya gari ka je kai ma akan Allah ya ce fa sawfa ya'lamu da sannu da ta san ba, ta sharri da suke ba kansu wannan haka Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya musu a bar su su ji dadin su yi abin da suka ga dama kamar yadda Allah yake gaya mana a can wurin Muhammad yake cewa inna Allah yudkhilul ladina amanu inna Allah yudkhilul ladina yudkhilul ladina amanu shine wanda zai shigar da waɗanda suka yi imani wa amil salihati kuma suka yi aiki na kwarai jannatin gidaje na aljanna tajri min tahtiha al-anhar yana kai kawo a cikin gidan sautan da Allah zai muku kuma ya maka irin abin da ke cikin gidan za a ba ka kaza a ce to ai ma motar da kaza motar tana da kaza tana da kaza bayan wannan gidan da ma akwai kaza akwai kaza an ba ka gida kawai ya wadatar an yi ma aka ba amma Allah ta ta kira maka irin ni'ima da ke cikin gida wannan ba karamin ma ba sai ce amma wallazi na kafaru waɗanda suka kasance ma Allah subhanahu wa ta'ala ya tamatta gona su kan an kyale su suna cikin dadin su a rayuwar su duniya wa ya kullu suna cikin abin da so ga dama kamata a kullu al'am kamar yadda dabba yake cin abin da ya ga dama kun ga dabba ma abin da ya dame shi ya bai san wani halar ko sai da kayan ka kare ka sai gari kai sa kaje baka ci abinci a gidanka ba ka dan kauda ido ka samu da kiyar kwano ko ka zo ka ido kana ido zai kwashe ba abin da ya dame shi bai ma san wani tusa a wancan bai san kayan ajiya ba san ne ba san amana ba to ma'ana bai tsari to haka kafirin Allah ce wannan rubutu wannan wuta ita ce karshe abin da za ta dole su a wani wuri kuma Allah yake cewa wa yawma yu'radu allazina kafaru ala an cewa a ranar alkiyama wa yau mai yuradun lalina kafaru a lokacin da za a bijiro da kafirai alan nari a kan wuta ba ma za a bar su shiga kawai haka ba sai Allah ya gaya musu wani kuma ganganu na su Allah bai zalunce su Allah baya zalunci za a bijiro da kafirai sai a ce da su abu haftun tsayi ba kun fi hayati kuma duniya duk wani abin da Allah ya ba su dama su bauta masa a duniya kafin ku zo nan kun watsar da shi kun tafiyar da shi wasanta akan kun zauna kun more ku to wannan rayuwar da kuka more to kun ci rabon ku idan Allah ya hana ka abu ka fa dena akwai ko punishment da Allah yake ma mutane misali hadisi ne ka fatacce ko ba a wa hadisin tawili annabi Muhammad ya ce duk wanda ya kusura shagiya a duniya ya sha giya to wallahi ba zai sha lahira ba ko ya shiga aljanna to kun ga abu akwai dan tsora kai domin aka ce dukan aljanna ana ba shi duwan dangin ni'ima duwan dangin ni'ima za a ba shi saboda Allah ya riga ya ne da shi to yaya kuma aka ware wani abun da shi ma ni'ima ne a gidan aljanna giya ni'ima ce a aljanna ba ta fitarwa ba irin da duniya ba ne amma da yasa aka hana shi sai aka ce saboda shi ya riga ya sana shi a duniya ruwa ya ne ga to kaga kenan idan kana son ka sha ka samu ni'ima na Allah to duk abin da Allah ya hana ka a duniya wallahi ka dira duk abin da aka ce ka yi ka je ka yi idan kana son ka samu ni'ima a wurin Allah subhanahu wa ta'ala to haka Allah zai ka gana kamar ana musu zambo kenan ke kun gani kuna so a baku ta ce a a a ai abahab abahabtum tayyibatukum fi hayatikum ad-dunya kun riga kun tafi da naku ai wastamta'tum biha kun zauna a duniya ku hole ku ji dadin rayuwarku to saboda haka fal yawma a yau kam yujzauna azabal huni a yau kan za ku yi hakuri za ku dandani azaba ta walakanci bima kuntum tattabi'una fil ardi saboda irin abin da kasance na farko kun kasance kun yi girman kai akan kasa an karanta da ku ayar alkurani kun watsar kun yi girman kai akan kasa bai gairi la'ar ba ta hanyar da ya dace ba wa bima kuntum tafsako kuma kun yi fasikanci kun kangare kun saki Allah subhanahu wa ta'ala saboda Allah mana sarki yau Allah zai ba da shiga kowa ya kama yin ashe kenan shiga wuta kamar yadda annabi faɗa cikin hadisi aljanna da gidan wuta gidan aljanna an lullube ta da abun da ɗan adam zuciyar ɗan adam yake da kin abu ma'ana ko zuciyar dan adam yake son abu na shi ba zai iya haƙuri ba zai tafiya ya sa'a ma Allah zai iya mai to ita ire da wanda aka lullu da aljanna da ita saboda in kai hakuri ka bata kuma za ka fiye ta ita kuma wuta ta aka lullu da ta abin da zuciya rara ke so idan aka ce mutum wanda ke ɗan ke iya frustrated ɗinsa ya kai zuwa ga wani abu na halaka to za ka ga giya shata bata lokacin lido saman kulob hira da matan banza tafiya lokacin mutum da cikin ko awa kana tashi a gida bai yi nafilan dare ba bai karanta alƙur'ani ba bai yi kaza bai yi kaza ba to waɗannan abubuwan irin son ranka da zai ja maka matsala shi ne wuta kuma zan ka faɗa kai su sai a buɗe maka sai ka kana shi ba son rai son zuciya bin shedan shi ne abin da ke karkatar da mutum nan da ne shi kuma dan baya nuna maka wani abu in face abubuwan da zai zuciyar ka zai so shi ka ji daɗin shi a to kai kana da matar kama ba ta so a haba ga 'yan mata na gari kana da kuɗi a za su bi ka ai ka za ka za a kamar ka na ci baka da mota goma ishirin kamar ka na ci da kullum da gidaje a yi kamar ka ce ba kai ka za kuma tana da tsohon garbiya za ka samu kai sama da ma. sai an ba ka yaji yi ba wanda ya sani ku kai ka ci mana amma ka samu ai ba wanda ba ya sani kai ko ba kai ba kamar amma ga Allah ya sani ba abin da za ka yi a tsayin Allah ta ba ta su sura ka za a wulakanta su a ce da su ba kuma wani rayuwa ku ba ai kula da ta duniyar ku to shi kenan to wannan izgilin suke wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to a bar su su yi abin da suke so a rayuwarsu su hole su ji daɗin su to shi kenan Allah ya ce kyale su su ci su sha su yi ji daɗin abin da suke so kamar burace-burace dauke ɗauke su duk mai buri karke burin shi kamar da maza Allah ya faɗa burin za ta cike ne a ina lokacin da ya ji kasa a kan shi dan adam kenan inda za a bashi miliyan ɗari yana da fama da dubu goma dubu ishirin aka bashi miliyan ɗari sai ke kai ina ma ɗari ne kai miliyan ɗari ne ba da zai samu ce ina ma kai miliyan ne ba ya fata to dan adam ce ba manzo Allah yake cewa to dan adam ba zai koshi da buri ba sai lokacin da ya ji shi a rami da ita kuma rami ba a shawara da ana shawara da ya wata ba kowa ne zai zuwa amma kana zaune haka yanzu a duna kuta ma ke gobe sai ka shiga rami kuma kana nan baka san zaka je gobe ba to why ne ba za ka gyara dabi'an ka ba dabi'an za ka gyara kawai to saboda haka yan uwa Allah subhanahu wata'ala ya samu dace ah, kuma yadda aka faɗa cewa a yau ne ake bukatar yan uwa za su an ta kiran mu ana ta sanar da mu kamar wa'azi an sanar da mu for the past one week kai yau yan uwa ana son yan uwa su ba da guduma dangane da abin da ya shafi asusun marayu da asusun zaurawa wajen ba za mu gushe ba zaurawa suna bukatar abu biyu a ruwa zaurawa suna bukatar abu biyu kuma dukkan mu nan mun yadda mu sunan annabi muke yi duk mun yadda mabiyan manzon Allah ne na koyon shi ba mabe manzo Allah bari da naki mu ya rufa muna koyi da manzo Allah ne haka ne ko to a tarihi dai kun san matan annabi na farko kowa ya sani kin kana primary school an ce maka manzo Allah ya aure waye na'am waye manzo Allah ya aura an kai ai karami ne kowa ka ba da ba mazaura ce ko ruwa ce masha Allah kuma na kace baka aure ko haka ne za ka ga sunna shi ne kamata a fara ko ba ka ba a yi koyi akwai zaurawa yan uwa a rufa musu asiri mana sun tsamfe wallahi yan mu ne ba to suna bukata abu biyu a hannunmu na ɗaya a aure su na biyu a taimaka musu saboda annabi ya ce a taimaka musu su ma masu rauni ne sani mu ne hadisi tabbatacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga hannun ke yake addu'a ya Allah ka shaida na fitar da haƙƙin masu rauni guda mata da marayu wa'insu irin mata ne mata waɗanda suke masu rauni masu rauni su ne wa zaurawa ke sun da annabi ya ce tsayuwa wajen a kula da su daidai yake da mutumin da yake jihadi fi sabilillah sannan haka marayu muna ta karanta hadisi manzo Allah yake mai daukan dawainiya na maraya da ni da shi za mu shiga aljanna kafada da kafaɗa. ma'ana hannu da hannu Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah madaukakin sarki yake na farko maraya karka masa tsawa idan Allah ya ce maraya karka masa tsawa karka walakanta shi to menene opposite din shi menene aka sinta maraya ka taimake shi sannan abu na biyu Allah madaukakin sarki ke cewa lokacin da yake zargi dangane da waɗanda ba sa ba su yi imani da Allah ba ba su yarda da tashi alkiyama ba daga cikin wanda Allah ya fara su gaba gaba akwai waɗanda suke walaka da marayu to idan Allah ya ce a ra'aita ya yukadibu bi din fa zalika alladhi yad'u al-yatim yad'u al masu koran maraya masu walaka da maraya maraya wanda ubansa ya rasu in an ce maraya shine wanda ubansa ya rasu yana ɗan ƙarami bai balaga ba idan ka balaga to Allah ya ba ka kafin da zaka je ka nemi abinci kai ba bara ba so a kanka ga shirgegen mutum kasu ka sai shi bara ba wanda in ka riga ta macewa to kai baka a cikin bara karan yaran da suke yawo gallabi a fili ubansa ya rasu ba wani da jinansa dole ya ci a cikin to haka ne a za ba. shi ne ka jawo shi kusa da kai ka sa shi a makaranta makarantar da 'ya'yanta suke ciki na boko mai tsada ka je ka sponsor da shi ma ya tashi gyara rayuwarsa islamiyya shi ma ka je ka sa shi ya koyi addini in ya dawo an da haka kai ka shi ya koshi shi ma shi ma ka ba shi abinci mai to idan kai wannan to ka shi karkashin hadisin nan da buhari ruwaito shi ana wa kafin yatimi fil jannati ta. wa ashara bis sababa wal wusta annabi yace da ni da mai daukar dawainiyan maraya haka za mu shiga aljanna haka kana tunanin manzo Allah zai faɗa magana ba haka bane babban malami ibn battal yake faɗa yake cewa hakki ne akan kowane mumini wanda ya ji wannan hadisin tun na muna ma kowa fatan kowa na mumini ne to hakki ne akan mumini duk wanda ya ji wannan hadisin ya yi kwaɗayi shi ma ya yi aikin da zai sa ya shiga aljanna tare da manzon Allah ya zama aboki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama aboki a wurin sauran annabawa ya zama aboki a wurin manzannai sannan ai ka sani su matsayi wanda ya kai a wajen Allah a lahira kamar a ce an haɗa ta aboki da annabi ko a duniya kana buri ma ka zama aboki wani shugaba a ce an ganka da wani jagoran garin a ce wani shugaban kasa ya sauko nan wani yana zuwa ya ce a ah, ina wani faɗin wannan kalmar ina wani duk wanda ke wurin idonsa zai kai zuwa wajen cewa kai ɗin da babban mutum kai ɗin da babban mutum saboda haka Allah subhanahu zai baka ka zama abokin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sannan ƴan uwa masu girma maraya ko bazawara ba karamar matsayi ba ne kun ga wancan nan bayan Allah kuma da zama karanta da da safe wata bayan Allah wanda ita ba zawara ce kuma an mutu an bar mata ɗaya ƙanana al-imam ibn hajar al-asqalani ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ruwaya da Abu Ya'la da sauransu manzon Allah shi ne wanda za a bude masa kofa ranar lahira na aljanna zai fara shiga ba wani wanda zai shiga bashi duk sauran annabawan da ake da su tun da kan annabi adam har zuwa annabin da aka yi rikace kafin manzan Allah to babu wanda zai shiga aljanna da lahira sai annabi ne za a fara shiga duk wanda zai shigo a bayan sa ne to sai ga wata bawar Allah ya kuma bakin goma ita ma za ta shiga manzan Allah ya ce tauke kefa ke mai su kina rige-rige da ni yau ke nan mamata ta ce eh tabbas ni dai wata mata ni ba masu ba ni ba na gani na amma ni abin da na sani mijina ya rasu ya bar ni da yara kanana ban je na yi duk da mutunci na ba ban je na yi zina ba ban je na wata da zarja na ban je na yi roƙo ba damuwa na kawai na gaya wa Allah gaya wa Allah da ne ina ta addu'a Allah ya tsare min mutunci na Allah ya tsare min kima na kuma Allah ya tsare min kiman dawa. ƴaƴan nan haka na zauna na musu tarbiyya rabbihim yani mai ruwa yace fa qamar ala tarbiyatil atfal ta tsaya wajen tarbiyyar wanda yaran bai iffatin wajen kamun kai yara suka zo masu kamun kai amma da yawan mu haka ake yi idan akwai marayu a gida suna hannuwan sai ka ga mai gidan ƴaƴansa ma garke sai sun shafi sun rage ake ba ma waɗannan waɗannan su ne ɗiban ruwan gida su ne sharan gida su da fiya kasuwa su ne fiya makaranta kafa ma ƴaƴan su suna da fiya makaranta a mota ƴaƴan su suna zama kaza da kyakkyawan kamannu wannan tabiya mai kyau ne ka san ko waye maraya kuwa to lokacin da aka kashe ka aka bar naka ƴaƴa to za ka bar duniya za ka fara tunani kuma wallahi in baka rikita wani ba Allah bai rike naka wata mata haka ta za wurin tarbiyyar 'ya'yan nan wurin kamun kansu wurin tsayuwarsu gyara zuciyarsu gyara akidarsu wurin yanayin su na gaskiya sai kai ta samu wannan matsayi to haka yan uwa masu girma maraya ana kula da shi ana kyautata masa aikin Allah kake yi aikin Allah kake yi saboda haka yan uwa za mu dakata a nan sannan kuma abu na ƙarshe idan yau aka ce ga wani haƙƙi na maraya an ba baka ko wani uba ya rasu aka ce ga dukiyar maraya an ka to ka bar shi dukiyarsa. ka je ka dinga yin kasuwanci da dukiyar abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa shine kasuwanci da zaka yi da dukiyar maraya zaka rika ɗaukan uwar kuɗi da aka ɗauka za a yi kasuwanci da shi aka samu riba to a riban ne kai ba za ka yi mu'amala da uwar kudin ba riban sai ka kasa shi ɗaya shi ne za ka ɗauki ɗawainiyar da kai kake na mota na cin abincin ka ɗaya za ka sa a riba koma uwar kudin ɗaya kuma na riban wannan shi maraya saboda haka wannan shi ne abinda Allah ya fara in kuma kai mawadaci ne Allah bai halasta maka kotoro a ciki ba ka yi domin Allah Allah zai biya ka wanda ya abu domin Allah Allah kuma zai biya ka amma fakiri da aka ce dan taba wani abu saboda kawai ne ba zai yi da ba. sannan dukiyar maraya aka ce haramun ne kusa manzo Allah ya ce duk mai cin dukiyar maraya kada ka dauki littafin da ira musamman na Imam Zahabi wanda babban malami Uthaymeen ya masa sharhi kaje ka dauka karanta ka ga abin da yake faruwa a babin haƙƙin maraya wanda ke tozatar da maraya da kai wanda aka ke ka ce maka kai ba za kun ne shegu da kai da aka baka hakki kaci da kai da kake wanzaman sa duk kuna shiga karkashin fadin Allah subhanahu wa ta'ala innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama hulman inma ya'kuluna fi butunihim nar wa sayaslawna sa'ira duk wanda yake cin dukiyar maraya ta hanyar zalunci ko yake zaluntarsa yake taimaka wasu mai da hali ya kai maraya gida ana walakanta maraya don ba ɗan shi haifa ba wani su kuma matan abin da kai ka ga mai gida yana iya kokari in baya gida sai ga matan suna walakanta yara shi ne ɗiba ruwan gida abin da yaro ɗai shekara biyar ko bakwai sake da duba zai ɗiba ruwa a rijiya sai ya je bola da ruwa ya zo da shi ko ba zai iya ba a wahale in ba ka ba zai fito ba to kada walakanta kanka ne you have to give me yourself ba kana walakanta kowa bane saboda mai kai ne abin responsibility naka kare, Allah ya ce kai ka walakanta saboda a kai ne za ka ji kunya za ka ci za yatsa kana ina ma a ce yi kaza a dawo da kai duniya Allah zai ce kalla na ba zai yi ba ka ci lokacin ka to ya Allah muna roƙonka ka sa muna daga cikin bayan Allah waɗanda za su amsa kiran ya Allah ya Allah ka taimake mu waɗanda bayan ka waɗanda suke marayu ya Allah muna roƙonka ka kawo mana hali wanda za mu iya karfafa su to wannan dai gidauniya ne za a kuma wata shugaban laucin din ba amma ni dai zan fara wai haƙuri fara akwai sako huduban da muka yi sakarin jiya akwai yan uwana wanda da yake karatu akan tura kuma ana tura a wani tura ne akwai yan uwa wanda suka kira da waya sai shi ma ya jina sai ba da nashi guduman shi ma ana akwai yan dinamu na kasuwar kefi shi ma Allah subhanahu wa ta'ala ba shi iko ya turo da dubu goma ya a baya akwai ɗan uwa ɗaya alhaji abdullahi shi ma ya ce zai turo da sako amma ba ga sakon shi ba har yanzu amma insha Allah ta'ala ya zo yazo za mu faɗa ko mu muna da wani tsari ko ya za mu kira su a baya mu samu shugaban kwamiti ce eh ga sako wannan ka'ida ne wanda mu haka muke rayuwa saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya saka masa alkhairi Allah ya saka masa alkhairi saboda haka wannan mun bude kenan saboda haka muna jira ƴan uwa kuma kowa ma ya kauna shi gudumin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh